hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara 1435 daidai da bakwai ga watan August shekara ta 2014 wannan shine darasi na 23 daga cikin jeren giyar darussan littafin hikbatun min at-tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ɗaya ne tamkar da dubu daga cikin littafan da suka ɗaya suka tantance matsaloli suka faɗi gaskiyar abin da ya faru dangane da rigingimun da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira rigingimun da su ne suka raba kan mutanen da a yanzu ake cewa musulmai idan jama'a masu sauraro ba su manta ba muna ta bibiyan wannan malami doktor Usman ibn Muhammad al-Khamis yana kwararo mana bayanai dalla-dalla dangane da abubuwan da suka faru a zamanin ainihin Umar dan Khattab radiyallahu anhu a lokacin halifancinsa mun ji bayanai dangane da wane ne Umar su wane ne matan shi da 'ya'yansa yaushe ya musulunta menene wasu daga cikin falalolin da aka ruwaito a cikin hadisai ingantattu waɗanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana dangane da Umar dan Khattab za mu tashi a inda mala yake cewa istishhadu umara radiyallahu anhu shahadar umar dan khattabu Allah ya kara masa yadda abin da yake nufi da istishhadu shine ma'ana umar ya mutu mutuwa wadda ta bashi darajar shahidi shahidi shine mutumin da idan ya mutu to Allah madaukin sarki ya bashi wata falala wadda falalan nan ta sanya shi a cikin jeren giya ta ainihin mutanen da a lahira ba sa cikin wata matsala wanda ya mutu a wajen jihari na kalmar Allah ko wanda aka kashe shi bisa zalunci akan dukiyarsa ko addininsa ko iyalinsa ko mata da ta mutu wajen naƙuda ko mutumin da ya mutu a ainihin wato cikin annoba ko mutumin da ya mutu a hanyar neman ilimi ko wanda ruwa ya cinye shi ko kuma mutumin da ainihin wato gini ya faɗa masa suna nan lissafi da yawa na mutanen da ko kuma ire-iren mutuwar da ake lissafawa a matsayin shahada siriya da kyau a nan mai daɗin gushi da cewa a cikin aƙidar mutan musulmai ahlus sunna masu bin manhaji na magabata salafiya kenan ko izala ko ma menene ba ma ayyanawa mu ce wane shahidi ne sai idan nassi ne ƙarara daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana kaman game da shi Umar kamar game da ainihin sahabbai ɗaiɗaiwan su waɗanda suka mutu irin su zaidu ɗan sabit irin su abdullahi ɗan rawaha waɗanda aka kashe irin su hamisu ɗan abdul waɗanda aka kashe su a waje dan yaƙoƙi na annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan kana iya ayyanawa amma wanda ba haka ba ba ka shaida wa mutumin da ya mutu musulmi kace ce ɗan aljanna ne saboda ya yi wata kyakkyawar mutuwa sai dai a ce ana mishi fatan yi kyakkyawar mutuwa amma ba a amintu daga azaba Allah akan shi ba ko ko mutumin da yake yana musulmi ya wata mummunan mutuwa baka cewa dan wuta ne sai dai a tsoratan a tsoraci azaba Allah game da yanayin mutuwar da yayi amma ba za a cire rai daga rahama Allah akan shi wannan ita ce aqidan musulmai daidai wa daida babu wuce iyaka babu gazawa amma cewa wani ya mutu a ce shahidi ne ko wani ya mutu a ce dan wuta ne wannan aqida ne ta yan bid'a jama'a tsakanin yan dariku da yan shi'a da kuma zindikai waɗanda ba su san mai addinin musulunci ba sai kuma waɗannan na yanzu da ake cewa boko haram duk waɗannan ake dinsu ne saboda gaba ɗayan sun haɗa kan ɓata yanzu sa iya cewa wani ɗan wuta ne ko wani ɗan aljanna ne to kuma sai aka samu masu wauta a cikin musulmai halin suna kuma suna biye musu sai ga ana ta rigima akan mutum ɗaya su suna ɗan aljanna ne ko kuma kuna ɗan wuta ne ko kuma suna ɗan wuta ne ko kuma ɗan aljanna ne wani irin girin gidi shine ya kai mutane wannan jama'a al-imamu tirmidhi ya hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bada labarin wani mutum wanda ya ta kisan mutane a rayuwarsa ya kashe mutane da sai ya rasu da ya rasu sai wasu abokan zaman tare wanda suka san shi a rayuwa suna magana sai ɗaya ce na rantse da Allah Allah ba zai gafarta wa wani ba yawa Allah wannan dan bantin nan da nan Allah yawa ya ce wane ne nan yake mini shishigi akan al'amarina? to na gafarta mashi kai kuma na lalata ayyukan ka. daka ka ji tsoron kada wannan matsalar ta faru da kai aljanna da wuta na Allah ne shi yake bayar da su ka nemi makanka ba ruwanka da me za a ba wani kai da baka mutu ba kai ne kake cikin matsala tukunna yanzu yauwa ba za a tambaye ka game da abin da ya aikata ba ba za a tambaye shi game da abin da ka aikata ba tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun wannan ko jama'a ya shafi hadda mutanen da ake ganin suna bin wasu kidu na mata kawai mutum ya mutu a cikin ɗariƙa ko a cikin a ba ruwanka da cewa dan wuta ne kwana ana ba ruwanka kawai in ka yadda musulmi ne ya mishi addu'a Allah ya ji kai shi in kuma ka yadda musulmi bane kawai yi shuru ya kuma ka alheri amma a ta rikici da mutane akan cewa wallahi dan wuta ne wallahi dan aljanna ne jama'a wannan ba a da musulmi ba ce ya kamata mu kiyaye wannan sannan idan kamar yadda na faɗa idan ba ya tabbata a nafsi ba ba a cewa wane ya yi shahada gaba? ba a cewa kowane ne wannan wane mu gane wannan ko na da ne ko na yanzu ne ba a cewa ya yi shahada ba da musulmi ba ne karanta ko da littafin akitu tawiya daga cikin ainihin littafin kira na musulunci karanta kuma cikin sahih bukhari malam imam bukhari babu yayi musamman babun la yuqalu fulanun shahidun ce ba a cewa wane shahidi ne domin cewa wani shahidi ne ma'anar shi wani dan aljanna ne ba a yi ma Allah wannan shi cikin jama'a Allah ya sa da dace jama'a suna rayuwa ne saboda ba a karatun aqidar musulunci kowa abin da ya ga ma yake faɗa babu ruwan shi da wanda suke cewa su musulmai ne da waɗanda ma ake ganin ko musulmai ne ma kowa musulmai bane Allah ya shirya da mu mala yake cewa Kutila amirul amirul mu'minina ala yadi abi atal majlis shi Umar muna cewa shahidi ne saboda akwai shaida tabbatacciya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji wasu a baya malam yace an Umar ya rasu ne ta hanya an kashe shi waye kashe shi wani kafuri mai suna Abu Lu'ul Atal Majusi abun mamaki jama'a yan shi'a na ƙasar Iran wannan mutumin suna girmama shi a matsayin wani babban mutum a cikin addinin ka duba ga irin zindikanci da kafirci mutumin da bai taɓa kalmar shahada da ikhlasi ba amma saboda ya kashe wani wanda kuke jin haushi suna bikin tunawa da shi suna da kabari na musamman da ake ziyara kabarin shi suna kiran shi da suna baba ma'ana suna na girmamawa ana ziyarar shi ana sanya wa 'ya'ya sunayen shi ana tunowa da shi ana ganin yayi wani abu ne na alheri da sunan wai dan ya kashe sayyidina Umar shi sa ya ku jahilan musulmai yan shi'a su daina ba ku sha'awa ba addinin musulunci suke yi ba ba musulunci suke ba jama'a wani addini ne mai zaman kanshi shi yasa kar wai ku ba ku sha'awa saboda da an yi wata magana a duniya yanzu sai Iran ta wata tsohon baki wai da sun tana wakiltar musulunci ba sa wakiltar musulunci suna wakiltar addini ne mai zaman kanshi da ake cewa Shi'a isna a shari'a rafidiyya imamiyya ba musulunci bane kuma wannan za ka tsere ba ku sha'awa jama'a Allah shi kyauta wannan kafirin wannan shaitanin ba majusa kafiri ne wanda yake bawa aka kawo shi cikin ƙasan musulmai dama sai na umar ya rike yana ma wasu daga cikin sabai masu kuɗi irin su abbas yana musu faɗa cewa su daina kawo baƙaƙen kafirai cikin garin madina don bayi ne su daina shigo da su garin madina su su kuma 'yan kasuwa ne suna kawowa su siyar suna juya kuɗaɗen su da haka ba su ji wannan shawara ba har aka zo a kawo wannan ainihin wato shedanin da yawan musulmai wannan mugun ta'addancin ya kashe ɗaya daga cikin jigajigan wato wannan addini na musulunci game da adalci da kyawawan halaye da mulki na amana da nasiha ga musulmai radiyallahu an umar wa ardahu haiku ta'anahu wa huwa yusalli al-fajr fi an-nas ta'anatayn bi khinjarin masmumin a inda ya dindima wa umar wato khinjar kaman kace ainihin wato wuka ce ko kuma wani mashi gajere ga yawo zai na wuce wanda yake an riga an sanya mashi guba ya taka mashi sau biyu a jikin cikinsa lokacin da sayyidina Umar yake ainihin wato Sallah asuba yana neman cewa mutane wa qala Umaru lamma arafa katilahu. Umar dan Khattab lokacin da ya gane waye ya kashe shi dan ya aika an bincika wane ne ya mishi wannan aika aika aka ce mishi wani kafiri ne wannan suna yace alhamdulillahi alladhi lam yaj'al qatili musliman yuhajini inda Allah bi sajadatin sajadaha na gode wa Allah da ya sanya mutumin da ya kashe ni ba musulmi bane ballan ranar nan kiyama mu yi jayayya da shi akan sallar da ta bayi wa Allah jini na na kan shi kuma musulmi ne ya zama akwai rikici tsakanina da musulmi to kaji Umar ya ji wannan dadin cewa wanda ya kashe shi ba musulmi bane Allah shi kyauta amma yanzu za ga abin mamaki jama'a daga baya abubuwan da suke ta faruwa na tarihin kashe malamai sai zamana waɗanda suke cewa musulmai ne suka kashe su tun daga kan sayyidina aliyu dan khattab za mu zo a ali dan abi talib radiyallahu anhu za mu zo mu ji a nan gaba wanda ya kashe shi abu miljam sakafi ba wai musulmi ne kawai gama gari ba a alaramma ne mai kwana sallah mai taban sallah a gushi haka aka ba da labarin shi kuma gani yake cewa kisan da yawa aliyu to yawa Allah aiki ne jihadi irin wannan abin da yan boko haram suke su kashe musulmi bisa zalunci kuma su dinga tunanin ma wai aikin Allah suke za mu zo insha Allah ta'ala mu summary na wani littafi wanda yake magana akan hukunce sai wannan abin jama'a za ku sha mamakin irin abin da malaman suke suka faɗa kan ire-iren waɗannan buga bomb da kuna bakin wake duk akwai shi a cikin karatun musulunci ba da aka fara shi ba za mu ga za mu da littafin sai littafi ne babba ya fi shafi ɗari shida mu faɗi me malaman musulunci suka faɗa a kai don mutane su zama su rata dan wasu suna rudewa idan suka je da irin waɗannan baƙaƙen arna suke da imani da baƙaƙi da su da kuma suna karanta alƙur'ani suna jan hadisai dama manzo Allah ya ba labari cewa za su dinga karanta alƙur'ani in ka ji karatun su ka rena naka su dinga azumi in ka ga su sikare ka naka haka sallar su amma za Allah ya fita daga musulunci kamar yadda kibiya take fita daga jikin baka zaka na ali wanda ya kashe shi musulmi ne wai mai sallah har aka zo ana mishi haddi wanda mabiya bayan sai da ali suka mishi ya ta salati ya ta salati yana ta salati yana tasbihi sai suka kama za su datse su sai fashe da kuka in suka ce kukan ne kake cewa yana kukan cewa daga yanzu idan aka datse harshen daga nan zuwa fitar ran shi ba zai iya samun halin yin tasbihi ba irin saboda tsabon imani karanta sai alamin nubala haka waɗanda suka yi ta kashe musulmai daga baya amin suka yi ta kashe malamai daga baya har zamanin da muke rayuwa galibin su mutane suke kiran sunan kansu da musulmai kar ku mamaki mutane da suka yi musulman ƙasar nan ta'addanci akan malam Ja'far da malam Albani Allah ya ji kansu kar ku mamakin mutane ne waɗanda suke cewa musulmai ne su da Allah zai bayyana su zaka ga cewa wata sai da suka yi sallah asuba suka je kashe malam gafa ko kuma bayan sun kashe su kuma su karayin sallah su ba? sai da suka sallar isha ko suka kashe malam albani ko kuma bayan sun kashe sai su karayin sallar isha na rantsi da Allah da Allah zai bayyana sai ga halaba bakakken kafirai da ake tsammani ba amma akwai ranakin dillanci to kaga wannan ba karma alkaba'i bane jama'a a ce mutumin da yake tunanin shi musulmi ne bai san darajar ran dan adam ba zai je ɗauki ran dan adam ya kashe bayan Allah ya ce min ajali zalika katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fa annama qatala an-nasa jami'a wanda da ya kashe mutum jama'a ba tare da mutumin nan ya kashe wani ba kuma ko mutumin ya kashe wani sai in kai alƙari ne na musulunci ka hukunta mai kisa to inda ka san ka kashe duk duniya ne shine laifin da za a baka duk duniya a ce ka kashe ta gaba daya fa ka annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha da kuma za ka ceci ran wani a wajen da za a kashe shi fa ka ma ahyan nasa jami'a kamar kashe ran duka mutanen duniya ne amma ka duba ga yadda mutane suka mai da rayuwa al'umma rakhisa jiddan wato yanzu ran dan adam ran ragoma ya fara ɗan dan adam a ƙasar nan tamu daraja ma a kashe mutane wanda suna harkar ta rayuwa a kasuwa a makaranta a masallaci a coci a tashan mota akan hanyar titi jama'a me suka yi me suka yi wa wani talakawan gari mutane bayan Allah baka san inda suka mutu san za su je ba kawai ka zo ka buga musu ba ka kashe iya wanda ka kashe ka mutu kuma kana alfarin cewa kai jihadi a ina ke jihadi da haka wannan kafirci ne ba addinin musulunci bane Allah ya shirye da mu wannan hadisi ma ne ce a karanta littafin Musa, na ibnu abi shayba cikin kitabul maghazi babun da ke bayani akan babu ma ja'a fi khilafati umar ibn al-khattabi radiyallahu anhu a lamba hadisi na dubu talatin da bakwai da lamba ta saba'in da hudu insha Allah wannan kenan jama'a idan jama'a masu aure ba su manta ba da muka zo a karatun da muka yi na karshe a watan sha'aban kafin shigowar azumi sai muka ce idan mun karanta wannan gaba insha Allah za mu kokari mu bibiyi asalin hadisin da ke bayani akan tarihin kashe Umar daga cikin Sahih Bukhari dan mu ji karin wasu fawaid game da wannan mas'ala ce mai girma ka ganta nan amma mala ya kawo ta a cikin layi biyu da rabi kaga duk mutane sun manta an ce ranar da za a dawo a dauko sayul bukhari ina mala awal mai sanarwa baka ga mutane a sanarwa ba za ka mu ne ba za mu fara kanta sayul bukhari mu batun daga shi mun dauko in yi so mutane sa kuma su yi muraja yan sai su zuru zuru kamar sun zo sulma kenan Allah ya shirar da mu gashi mala ya ce a cikin lamba hadisi na dubu uku da dari bakwai a cikin kitabu fada'il ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama imam al-bukhari yace babu qissatil bai'a wal ittifaqi ala usman ibn affan babun da ke bayani akan labarin zaɓe da aka yi da aka yi da kuma haɗuwar musulmai akan azabi sayyidina usman ɗan affan radiyallahu anhu halifa bayan umar dan khattab radiyallahu anhu wannan zan mutane ishara zuwa ga wasu kasusuwa da mala albani namu Allah ya fi shi yayi wasu series na kasusuwa guda biyar da ya kira su da suna rayuwar magabata mutane sun sanin su da suna Umar ya tattake mas'ala game da waɗannan hadisai da wasu hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke magana akan wasu mas'aloli da suka shafi rayuwar sahabbai kasar na sun yana samuwa sosai akwai shi akan memory akwai shi akan mp3 akwai akan audio duk wanda kake nema za ka samu insha Allah a wuraren da ake samu ire-iren waɗannan resources a takaitan takaitawa mala yake cewa wa fihi maqtalu umara ibn al-khattab radiyallahu anhuma kuma a cikin wannan babi akwai bayani game da kashe umar dan khattab Allah ya kara masa yadda shi da usman ya ce haddathana musa ibn isma'ila qala haddathana abu awana an husayn an amr ibn maimun qala daga wani babban tabi'i ne suna amr dan maimun wannan tabi'i ne wanda ya rayu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai ga manzon Allah ba da haka ba sahabi bane dan jarida ne irin wanda ake cewa freelancer dan jarida mai zaman kanshi baya aiki da kowace kafa ta yada labarai amma yana har hada labarai yana ainihin yada su zaka iya kiran shi da irin wannan suna babban amintacce ne babban malami ne Allah ya ji kanshi da rahama qala yace ra'aitu umar ibn al radiyallahu anhu kabla an yusaba bi ayyamin bil na ga Umar ɗan Khattab kafin kwanaki da a kashe shi kwana hudu kamar yadda ya tabbata a cikin garin Madina na gan shi da idona wa waqafa ala Hudhayfa ibn yamani wa Usman ibn Hunayf ya tsaya a wurin wasu sahabbai Hudhayfa ɗan Yaman da kuma Usman Ɗan Hunayf qala sai ya ce da su kaifa fa'altuma yaya kuke wani hali kuke ciki a ta hafa ne an ta kuna kada mal, Arda ma la tuqiqu anya ba ku jin tsoron ko ya zama cewa kun daura wa mutane abin da ba za su iya ba shine ma'ana wajen waɗancan wasu mutane da Umar ya ba su aikin ministoci ne tara haraji kamar ka ce minista ne ko darakta na hukuma tara haraji da shi da sakataren shi misali sai Umar ya zo ofishin ya zo ran gadi a matsayin shi na shugaba sai yana binciken su ice dai ba ku ɗaura mutane harajin da ya fi ƙarfinsu ba sai suka ce ƙala hammalnaha amran hiya laha mutaikatu mun ɗaura mutane harajin da za su iya ƙala sai suka ce ma fiha kabiru fadli ba wai wani haraji ne mai girma ba ƙala yace undura an takuna hammaltumal arda ma tutiqu yace ku tabbatar dai cewa abinda kuka ɗaura mutane abinda za su iya ne a wata riwaya ya ce ya zan yi in gane suka ce saboda mutane da kansu suke zuwa ofishin haraji suna biya alamar da muke gane cewa ba mu ɗaura musu da yawa ba kenan kowa da kanshi yake zuwa yana biya bi tsibin nafsi babu wanda ake bi a je a tare shi ko a rufe rumfar shi ko a manna mishi takarda ko a sa mishi wani kwado a garkame sai ya yana Allah yana Allah annabi yana roƙo babu wanda aka waka kowa da kanshi yake zuwa ya biya wannan shine ma'aunin cewa harajin da mutane suke biya to suna biya ne bi tibin nafsu kuma suna ganin aiki ba irin yadda ake yanzu ba sai dai a sare maka from source ma'aikatan gwamnati kenan daga source za a sare ta yi aiki ce mashi ko pay as you earn su kuma sauran talakawa ba gaba ɗaya ba sa biya ba sa biya sai dai inda za a ritsa shi yadda ake yi da a ce abu anguwa anguwa mai anguwa ko dakaci ya lissafa duk baligan anguwa su biya haraji kaga yanzu ba a biya da ne muna yara ake wannan amma yanzu ake biyan haraji yanzu haraji sai dai a biya kai ma ka ne a cire maka daga albashin ka? ko dan kasuwa ne kana shigo da kaya ka biya tax na clearance ko kuma in kana da wani abin hawa ka ji mishi lamba a ce sai ka biya to lamban ma yanzu mutane ba sa yi musamman masu waɗannan masu roba roba kowa sai dai sa salaf shi'a shehi eh, ɗariƙa zalla kowa abin da ya gara ma yake rubuta duk wannan jama'a ma maguzanci ne ba addinin musulunci ba ne idan kana da abun hawa ka sa mishi lamba jama'a shine sunna saboda ka'ida ce ta kasa doka ce ta kasa kuma tana da amfani kana biyan kudin titin da kake hawa ne kana biyan ladan titin da kake hawa da kowa ya sa roba roban shi lamba kar ka je ka yi mu ka je ofishin BIOS ka biya su baka lamba kai ma dan Najeriya ne ina ba da mun fahimci wannan yadda an kama ka da lamba ka je a ma lasi in kana da mota ko wani abu da kake hawa a maka in ya kare ka je a maka renewal sa mutane su zama ba su da kan gado a cikin al'amuransu na rayuwa Allah shirya da mu sai ma da yake cewa a qala qala suka ce la ba haka bane lalle muna kokari mu ga cewa mun gyara fa qala umaru sai umar yace la in sallama ni Allahu la anna aramila ahli iraqi la yahtajna ila rajulin ba'di yace idan Allah ya kubutar da ni ma'ana yana ji a jikin shi ya kusa mutuwa kenan domin ya farka a cikin waɗannan kwanakin wata rana ya ce wa matar shi atika na yi mafarkin zakara yana sa rana sai ta ce mashi ne ka fassara ya ce mutuwa ce to shi ne yake ishara nan cewa idan Allah ya kubutar da ni zan mutu na bar zawarawa a ramin zawarawa waɗanda mazajensu suka mutu suka bar su a larabci su ake ce ma aramin guda ɗaya armila zawarawa waɗanda aka saka su ake ce ma mutsallaka ma a hausa duka zawara kawai zawarawa ne ko a turanci ma ko wannan bambanci tsakanin daibosi da da ainihin wato widow da separated ko tunda su suna separation in ka juya wuya ta yi wuya kawai ka gudu ka bata auren zubi ko amma a hausa duka kawai bazawara duk wata taɓa yawon ba ta da miji kawai sun ta bazawara to yace zan mutu in bar su ba za su buƙaci wani mutum bayana ba ma'ana ya da niyyar zai yi wani foundation wani asusu na tallafa ma zawarawa musulmai waɗanda za su zama ba sa cikin kuncin rayuwa domin zawarawa bisa al'ada wasu mutane da suke shiga cikin kunci saboda za a rabu da su mijinsu ya mutu watakila sun riga sun yi laushi jikinsu ba zai bai wa maza sha'awa su aura ba ko ba abu musu gadon da maza za su kokarin su aura don su kwashe ba ta kawai sai a rabu da su ci ta wahala wata ta kama tallan mangoro wata bara wata soya kosai wasu ma sukan fada fasikanci saboda kuncin rayuwa wannan daga cikin aibin da muke samu a cikin al'umma mu Allah ya samu gyara ya kamata duk inda musulmai suke ya zama suna da wani tsari na ainihin ya za su taimaki zawarawan cikinsu da marayu domin akwai falala akan haka ya kamata tun daga masallatai da anguwanni da manya da 'yan siyasa da shugabanni da masu arziki da manya a cikin al'umma ya zama sa da tunanin ya za a inda al'umma musulmai suke a dinga tallafa ma ire-iren waɗannan mutane Umar yayin wannan tunanin cewa lalle lalle zai musu wani tsari da har abada ba za su buƙaci wani mutum bayan shi ba malam amur dan mu yake cewa qala fa ma atat alaihi illa arba'atun hatta usiba ba ai kwana hudu da yin maganar nan ba sai aka ji wa Umar wannan rauni aka kashe shi qala amru yake inni qa'imun ma baini wa bainahu illa abdullahi ibn abbas ghadata usiba ina tsaye a cikin masallaci babu wanda ke tsakanina da Umaru sai Abdullahi dan Abbas wa kana idza marra baina saffain qala istawu Umar ya kasance idan ya ratsa tsakanin sahu guda biyu sai ya ce ku daidaita ya ku jama'a hatta idza lam yara na khalalan taqaddama fakabbara har idan ya ga an zajjera ba a samu wani khalal wani wato kidi ba sai ya shiga gaba sai ya kabbarta sallah wa rubbama qara'a surata yusufa أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس نادي ما من صلى الصبح kun je da malaman salaf suke ko yace sai ya karanta sotu Yusuf alaihi salam ko sotu Nahl ko wata sura kwatankwacin haka كمان ka ce hudu ko كو ko hajji ko an'ami ko makamancin su wanda suke ni'un masu aya fiye da ɗari a raka ta farko hatta yadda ga annasu har mutane su taru a cikin sallar ba tare da sun rasa sallah ba har ba sai ana kwaba fa yanzu kamar wallahi <laughs> ana kwaba da suna ahli sunna ma kenan ya kamata mai su gyara jama'a kuma ma mu ma su gyara saboda ma mu akwai korafi ni na karanta sabbi ya zo na da fajri sai a fara korafi sabbaba jama'a haba ya kamata musulmi su gyara jama'a mutum zai iya zama awa ɗaya da yana kallon kwallo shirman banza ko fim ɗin hausa amma sallan minti bakwai ta gagare shi Allah shi da shi mu fa ma huwa illa an kabbara yana yin kabbara fa sami'tuhu yaqulu sai na ji shi yana cewa katalani ya kashe ni au akala karen kalbu karan ya cije ni ya cinye ni hina ta'anahu sa'ad da wancan kafuri ya zindima mashi wannan makami a cikin cikin shi fa tsara wannan ba ma guje shine al'ilmi sai ya tashi ya tsalle sikinin da wata wuka tsarafai ne mai baki biyu la ya yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anahu bayan da ya taka wa Umar kafiri ne mun ji labari jama'a Umar ya gan shi bayan kafin kwanaki ya ce ma Umar ya kawo karan mai gidan shi gasa dan shi uba ya sa mishi haraji mai yawa Umar ya kira mu gira ya tambaye shi ce saboda wannan bawa yana da fasaha ya iya kere-kere Umar ya kira shi ce harajin da aka saka maka ya yi daidai da irin abin da kake ka yi hakuri ka dinga biya kuma ina so ka kera wa musulmi wani inji da za su dinga amfani da shi sai ce ai zan yi wa musulmi wani abin da ko ina sai an ji labarin shi a duniya ashe wannan abu yake ishara dama yana yana ta mitin yana ta mitin da wani hurmus za mu zo mu magana akan shi hurmus wani da ya musulunta amma kuma akwai matsala game da yaya alaƙa su take da wannan dan shi ma mutumin ƙasar su ne to ashe ya riga ya gama wannan shiri ranar kawai sai a gan shi a sahun gaba to a ka'idar musulmi kuma ko sai aka ɗauka ya musulunta ne ko mu yanzu ba dan da al'amari ya rikice din nan da ake rayuwa yanzu a Najeriya ba sai shi muke wani kula da halin da muke ciki haka ma ba ma kula a hakan ma yanzu sai ne shigo nan cikin mai zona aljani ne dan shi'a ne zindiki ne musulmi ne ba mu sani haka ba mu kyale shi sai wata barna ko ya mutane ta'addanci ko kuma duk abin da kuke yana naɗa duk musulmai da suke san wannan duk abin da kuke yi ana nada da aka gara ka faɗi magana da ka san ko a gaban mala'ika ne zaka iya maimaita ta ina ba ta mun fahimci wannan jama'a to shikenan da ya caka wa Umar har so biyu ya ji kuma ya tabo hanji kuma dama makamin mai guba ne sai kokarin zai gudu sai aka yi atara atara da shi da sai dinga sukan mutane kawai yaminan washi mala mun fahimci wannan da ke ko jama'a shikenan hatta tsana salasata ashara rajulan sai dai takawa mutum goma sha uku mata minhum saba'atu mutum bakwai hadda Umar mutum takwas ya kashe lokaci guda falamma ra'a zalika rajulun min almuslimina tara alaihi burnasa yayin da wani mutum daga cikin musulmai ya ga haka yana daga can baya sai ya cire rigar shi burnus irin rigar da ake cewa yar maroko mai haɗe da hula yan gayu za su santa ne kuke ce mata eh mara zubi kuke te mata kuyan gayu irin rigar nan da hula doguwa go sai ya cire ta kawai sai ya kifa mai ya nan shi ne ta gaba daya falamma zanna al-ilju annahu ma'khudun nahar nafsuhu da ya ga an kama shi kawai sai ya kashe kanshi sai ya kanshi ya gama iya bannan da zai ya biya wa kafirai da su da mutanen iran kafirai yan uwansu ya biya musu bukatu su ne a yanzu wakilai wannan san kafirai shikenan wa nawala umaru yada abdurrahmani ibn aufin fa umar yana rike da hanjin cikin sa na fitowa sai ya kamo hannun wani a baya ma'ana har yanzu da sauran hayyacin sa kenan sai ya kamo wani sahabi mai suna abdurrahman dan auf sai ya kara da shi gaba ma'ana ya karbi sallar kenan faman yali umaru umara faqadra allazira allazi waɗanda suke baya kai tsaye duk sun ga abin da suka gani shi wannan yana can baya ne kama manta Umar ya wuce shi ne ta cikin sahu kisa ya tsakanin na da shi Abdullahi dan Abbas kawai amma wanda suke sahun gaba su suka fi kowa gani abin da ke faruwa wa amma nawahil masjid waɗanda ko suke gefen masallaci da na baya waɗanda ba su zo da wuri ba fa innahum la yadruna ghayra annahum qad faqadu sauta Umar waɗannan ba su ji komai ba sai dai ko suka ji ba sa jin murya Umar wa hum yaquluna suna cewa subhanallahi subhanallahi suna tasbihi tunani suke an yi rafkan nuwa ne fa bihim abdurrahman salatan khatifa abdurrahman dan auf ya karasa wannan sallah takaitacciya falan man sarafu qala da aka gama sai umar ya yace yabna abbas kai abdullahi dan abbas unbur man qatalani duba muni wane ne ya kashe tun yana da rai din da yake cewa ya kashe fajala sa'atan sai abdullahi dan uba ya tafi yayi yawo wani dan lokaci kankani thumma jaa fa qala sai ya ce gulamul mughirati ai bawan mughiratu dan uba ne qala umar yace as-sana'u wannan kwararren injiniya qala na'am abdullahi dan uba ya ce kware kuwa qala sai umar yace qatalahu Allah Allah ya tsine mishi albarka laqad amartu bihi ma'rufan ai ko na mishi abun alheri ban tantance mu haka ba me na masa to shine irin wannan menene mutanen da suke shiga mota a tasha suka yi wani tsakani da Allah mutanen da suke bakin kasuwa ko a kan titin jirgin ƙasa ko a filin abin nan idi ko a cikin coci ne suka ma me suka yi maka me yayi abin da suka ma kai kake baka buga musu bom menene mutane suka maka malaman addini masu karantarwa da za ka zo ka harbe su ko ka zo ka kashe su ko ka musu shari shine irin abin da Umar ya faɗa nan laqad amartu bihi ma'rufan na mushi alheri ai alhamdulillahi alladhi lam yaz'al maitati bi yadi rajulin yadda il islama Allah na gode maka da baka sanya mutuwa ta a hannun mutumin da ke cewa shi musulmi bane qad kuntu anta qad kunta anta wa abuka tuhibbani an yakfura al-uluj bil madinati sai ce mabla da abbas ka gani da kai da babanka abba kun kasance kuna son dama waɗannan kafirai maguzawa cewa a cikin mu musulmai a garin Madina sharri ne a ce gon musulmai ko garin musulmai a ce kafirai sun zo cikin musulmai sun yawa jama'a irin yadda muke rawa din nan a wasu daga cikin anguwanni sai ku waye gari ma ba ku kyamar kafirci ko kuma ku da kuka girma ba ku san kafirai ba kuna kyamar kafirci amma ku ba sa kyamar kafirci sai a waye gari da su da kafirai duka al'adunsa daya sirarsu daya wurin zamansu daya halayensu daya al'adunsa daya kana nan sai dan ka yace auri aure kafara ko yakka ta ce kafiri take so duk an yi a kasar nan a nan garin a nan arewacin Najeriya a Zaria da Kano da Sokoto da Zamfara da ko ina sai kana sabon gari ka gani irin da ake rawa cikin sabon gari da wurare irin dan magaji waɗannan irin anguwanni da ake da ma irin su sasa din nan ga musulmi ga kafiri ga masallacin mushan ga na musulmai shikenan sai ga gaba ɗaya an da jama'a kaji arna sun iya fatiha yaran musulmi sun iya halaluya ba ka ake rayuwa ba to wannan muguwar ɗabi'a ce ya ce kun kasance kuna son ya zama a samu kafirai a cikin mutanen suna zaune cikin mutanen mu wa kanal abbas aktharuhum raqiqan Allah dan Abbas ya fi kowa yawan bayi a cikin su amma Abbas ya fi kowa yawan bayi a lajin birni ne fa qala in shi'ita fa'altu sai Allah dan Abbas ya ce to in kana so ya sayyidina Umar sai mu kwashe su gaba ɗaya daga Madina ai in shi ita katalna in ka ga dama in kana so ma duk sai mu kashe su fala kazabta yace kai kuskure shine ma'anar kazabta anan ba'ada ma takallamu bi lisanikum bayan suna magana da harshen ku wa sallau qiblatakum suna sallah irin sallar ku wa hajju hajjakum suna irin hajjin ku bayan ku da su duk kun zama daya ko dai zama sun musulunta ko kuma ku kuma kun zama kamar kafirai suna ganga kuna yi suna jana'iza irin taku aure irin naku sira irin taku abinci irin naku to bai bambanci ku da su yare daya anguwa daya ƙasa daya al'umma daya kamar yadda ake cewa bai bambanci ba idan ku rabu da su kuma an riga an samu matsala fahtumila ila baiti shikenan aka dauki Umar aka tafi da shi gidan shi fantalaqna ma'ahu mu yan jarida sai amu dan mulkin mu sai muka busawu wa ka'anna nasa lam tusibuhum musibatun qabla yawma idin yace ya rantse da Allah kamar ka ce mutane ba su taba ganin musiba irin wannan ba mun ji a baya cewa musiba mafi girma da musulmai suka shiga a wannan zamani shine mene rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara goma sha uku kenan da yin wannan ina ba zan fahimci wannan amma wannan musibar ta Umar sai ya zama ta ta fama musu wannan sabon mikin dan ita mutuwa ta launa abu ba a sabo da ita ya kamata mutane su san wannan dan wai ta dauki wani wanda ake ji da shi ba za ki shi na mun saba da mutuwa ba duk abu da ke manta mana ƙarya kuke tana ka ɗaukan wani za ku sake gigicewa to shine ta ɗauke manzo Allah sallallahu alaihi mutane sun shiga cikin gigici yanzu kuma ta ɗauke Umar sai aka ƙara gigicewa musamman kuma mutuwa irin wannan wadda mutum lami lafiyarsa lau hatsari ko wani tsautsayi ko irin wannan kisa da ake yi na ƙare dangi da ake wa al'umma gashi na a ko'ina sai a waye gari ko mutum ya mutu al'umma kuma tana da bukatar shi ko wani muhimmi ne a cikin danginsa ko a cikin kabilarsa ko a cikin kasarsa ya fita da hankali amma idan mutum jinya yayi to kaga wannan dama akan a hankali a hankali akan zama wani lokaci ma an kosa da jinyarsa ana ganin gara ma ya mutu saboda yanayin ɗabi'a ɗan adam da gazawa to sai ya zama wannan musiba ta sauka musulmai kawai ba su taɓa samun musiba irin ta ba ina fata mun gane wannan wa ya yaqulu wani sai ya ce la ba'asa babu komai insha Allah zai ji sauki ai yana samun sauki wa a yaqulu akhafu alayhi wani ya ce kai anya kuwa zai kai labari kuwa da kyar zai rayu fa utiya bi nabidin fa sharibahu haka yi wajen kwana uku ya kwana ya wuni ya ƙara kwana sai aka zo mishi da wani tsini sai ya sha fa kharaja min jawfihi sai kawai ya fito ta jikin ciwa kawai inda ka san an zira abu a cikin indararo ko wani abu makamancin haka ko ko ko kawai sai kawai ko kuma ka zuba ka zuba fetur a cikin galan wanda ya fashe sai kawai ka ga yana zira ta ƙasa ko yadda yake sai ga wannan kunu yana zuba ثم أتي بلبن فشربه da من جره kawo mishi ainihin madara ya sha shi ma sai ya fito ta inda ciwon yake fa alimu annahu mayyit daga na aka san Umar ya mutu kawai ana jiran numfashin karshe ne jama'a فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه Abdullahi Amr Amr mai sai muka shiga inda yake sai mutane suka taho suna mishi yabo suna yaba mashi suna faɗan alherin shi waja a rajulun shabun sai wani matashi ya zo fa sai ce abshir albishirinka ya amiral mu'minina bi bushrallahi laka ina maka bishara da bishara Allah min suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kai ne fa sahabun nan na manzon Allah wa qadamin fil islami da kuma cewa kana da kafa a musulunci akwai kuma riwaya wa qidamin fil islam ka shiga musulunci tun farko farko wato kana daga cikin ne kenan wa qadamin fa kana da kafa wato kai ma wani jigo ne a musulunci ma alimta abinda ka sani ma kad alimta na kuma walita sannan kai shugabanci fa'adalta kuma kai adalci thumma shahadatun kuma yanzu gashi ka mutu shahidi baka da wata matsala kai mutumin kirki ne babban sahabi wanda ya musulunta da wuri wanda ya mulki ya adalci kuma ya mutuwar shahada kai baka da matsala alherin Allah ya tabbata gare ka ya Umar da yamma Umar wannan ziga zigi fala sai Umar ya ce wadittu an anna zalika kafafun la alayya wa laliya fatan da nake zama ni da musulmai ya zama ba ni da laifin su ba su da nawa mu tashi dutse hannun riga babu kare gun da mu yace abin da nake fata kawai kenan ka daina zuga ni falamma adbara idza idharuhu ya musul arda da wannan saurayi ya juya sai Umar ya ga wandan shi na jan kasa irin wandan nan na yangayu yana jan kasa kamar wandan tantabara Umar da ya ganshi haka sai ya ce qala ruddu alayya al-gulama a dawo mana da wannan matashin sai aka dawo da shi qala sai ya ce yabna akhi ya kai dan dan uwana irfa saubaka daga tufanka ma'ana har yanzu yana wa'azi kenan Umar a cikin magagin mutuwa yana wa'azi fa innahu abqali saubaka wannan zai sa wandanka ya fi dadewa lafiya do ba da irin cinye wannan da kasan wandunan ku yake ba jama'a kaga duk ka take rabi ya cinye kaman kaman wandan mahaukaci in ka dage shi ba da ra'ayi haka sannan kuma wa atqa li rabbika kuma shi yafi naka jin tsoron ubangijinka kaga jama'a ji tsoron Allah a dinga jan wando a kasa mun sha faɗa wannan magana shikenan sai ce ya abdullahi ibn umara undur man ma alayya min ad-dayn yace ya kai abdullahi dan shi kenan je ka duba ka bincika nawa ake bi na bashi fa hasabuhu fa wajaduhu sittatan wa tamanina alfan sai aka je aka lissafa sai aka samu dubu tamanin da shida wani mutum shugaban musulmi ne fa gaba ɗaya na duniya ana bin shi bashin dubu tamanin da shida kamar yadda ce miliyan tamanin da shida misali au na au kuma kamar haka ba da kuɗi bai kwashi kuɗin kowa ba fala in fala hu malu ali umara fa addihi yace idan dukiyar umar ta biya wannan to a biya min dukiyar da za a ci gado in ta biya a biya min amwalihim daga dukiyar mutanen gidan umar a biya muni idan kuwa fasal fi bani adiyin idan bata isa ba ka tambayi dangina banu adiyi ibn kabil fa in lam tafi amwalahum idan dukiyarsu bata isa ba fasal fi quraishin a roki quraishawa su biya mun ragowa wala ta'aduhum ila ghairihim kar a tsallaka daga kan quraishawa dangina a je wajen wasu mutane yace idan bata biya ba kar a wuce fa addi anni hadha mala a biya mun waɗannan basu suka in tsalik ila aisha ta ummul mu'minina tashi ka tafi gun aisha uwar mu'minai fa qul ka ce da ita ya qara'u alayki umarun salama umar yana gaishe ki wala taqul amirul mu'minina kar ka ce mata mai martaba ko yallabai ko his excellency sarkin mu'minai umar na gaishe kar ka take ka faɗi wannan mukamin fa inni lastu yawma lil mu'minina amira shi dan ni yanzu dinnan nake magana ba ni ne sarkin mu'minai ba kawai ni wanzu wani mamaci ne mai jiran numfashin shi na ƙarshe wa qul ka ce da ita yasta'zinu umar ibn al-khattabi an yudfana ma'a sahibai umar ne yake neman izini ki bada dama a rufe shi a ɗakin nan naki inda abokan nan nashi guda biyu suke kwance manzon Allah alaihi salatu wasalam da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu kaji yana neman a mashi alfarma inda za a mai kabari shugaban duk duniya da musulmai saboda adalci inda za a mai kabari ba inda zai kwanta yake neman alfarma a gun wata talaka daga cikin talakawan shi da ne aka shugabannin musulmai da ba shikenan fa sallama wasta'zana sai ya je ya mata sallama ya nemi izini thumma dakhala alaiha sannan ya shiga fa wajadaha qa'idatan tabki sai ya same tana ta kuka ta ma abin ya shafe ta na mutuwar Umar fa qala yace da ita yaqra'u alayki Umar ibn al-Khattab salama wa yasta'zinu an yudfana ma'a sahibihi Umar ne yake gaishe ki kuma yake neman izinin ki ba da dama a rufe shi tare da abokan shi guda biyu qalat kuntu uriduhu li nafsi tace da dai na aje ma wajen dan ni kaina ne domin mijinta ne da mahaifinta a kwance a wajen sai ta aje ragowar ɗakin kankani ne ta aje ragowar wajen dan ita a rufe ta sai ta ce wala usiranna al-yawma ala nafsi wallahi zan zabi Umar akan kaina na yadda a rufe shi ni in na mutu akai kai ne duk inda ya saba a rufe falamma aqbala qila hadha abdullah ibn umara ja yayin da abdullahi umar ya dawo inda umar ke kwance yana jinya a cikin gidan shi sai aka ce mishi ga abdullahi nan ya dawo daga aiken da ka masa qala sai ce irfa'uni ku daga ni in zauna saboda muhimmancin magana kenan fa asnadahu rajulun ilai sai wani mutum ya jingina da shi ya daga shi fa qala ma ladaika me labarin da ka zo da shi qala sai abdullahi ya ce alladhi tuhibbu ya amiral mu'minina azinat yace abin da kake so ka ji ne ya kai sarkin mu'minai ta ce ta ba da izini qala sai yace alhamdulillah na gode wa Allah ma kana min shay'in ahamma ilayya min zalika yace wallahi yanzu ba abin da yake mini muhimmancin wannan makwanci na tare da abokai na guda fa idza ana qudittu yace idan aka anshi raina fahmiluni ku sake dauka na thumma sallim sannan aka je kofar gidan ku yi sallama fa kul ku ce da ita yasta'zinu Umar ibn al-Khattab Umar na neman izini in ta bari to fa in azinat li fa adkhiluni in ta ba da izini ku shiga da ni wa in raddat li in ta ce a'a rudduni ila maqabir muslimina kuma idan ni cikin baki a kurfi ma'ana saboda wata kila ta yiwu yana raye ta ji nauyinsa bayan ya mutu ba ta ji wannan nauyin ba akwai wannan cikin ɗabi'a mutane na san wanda tije da tema ƴaƴan shi mata irin wannan faɗan da nasiha a garin nan yake babban mutum ne wanda yake yana masirkan shi abubuwan alheri ‘ya'ya mata da irin ɗabi'un mu na wasu alheri sau sirkan iskanci suna musu rashin mutunci sai na ce ma yayan ku ba a hankali suna ɗaga mu kafa ne saboda ina duniya ne to yanzu da muke magana nan baya duniya galibin su sun gane gaskiya wannan nasiha dan wani ta gaya min da bakinta a lokacin an kasa musu kishiyoyi an kasa musu faɗa din su ta iskanci da suka ga dama sai a kyale su saboda ana ganin mahaifin ana ganin mutuncin shi to haka rayuwa take akwai mutum abin da in ana ganin mutum ba a iya yi amma in baya nan a duniya sai a iya ma yan uwan shi ko danginsa ko shi kanshi to da ka shi sa Umar yake cewa idan an je yanzu na riga na mutu a ƙara sake maimaita neman izinin dan a tabbatar ta bada izini in ta ce a an da ni inda ake rufe kowa baki a kenan a rufe ni ina fata mun fahimci wannan shikenan yace a da aka je shikenan wada'at umul mu'minina hafsatu wan nisa'u tasiru ma ma'aha sai ga hafsatu yar umar kenan uwar muminai ta taho tare da mata suna biye da ita falan mara ainaha ƙumna yayin da muka da sai muka tashi muka bata waje fa waladat ta shiga alaihi inda yake fa bakat inda sa'atan ta dan yi kuka nan lokaci wasta azana rijalu mazaje suka nemi shigowa fa waladat dakhilan lahum sai ta shige ta basu waje ta shige cikin gida kenan fa sami'aha fa sami'na buka'aha min ad-dakhil sai muka ji ta tana kuka daga cikin gida fa sai aka ce da shi ausiya amiral mu'minina istakhlis ya kai sarkin mu'minai ka bada wasiya ka ja mana kunne ka faɗi waye halifan musulmai bayan ka qala sai ce ma ajidu ahadan a bi hadha al-amri min ha'ula'in nafari ba na jin akwai wanda ya kai waɗannan mutanen cancanta da waɗannan shugabanci awil rahabi ko waɗannan jama'a na tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa anhum murad sune mutanen da manzon Allah ya mutu alhalin ya yarda da su fasamma aliyan wa usmana wa zubaira wa talhata wa sa'adan wa abdurrahman ya kira waɗannan mutanen guda biyu aliyu da abi talibin usman dan affan zubair ɗan awam talhat dan ubaidillahi sa'ad dan abi waqas da abdurrahman dan shida ko wa qala yace yashhaduhum abdullahi ibn umar abdullahi ya je wurin da za a zauna a yi shawara wa laysa lahu min al-amri shay'un amma kar a sake a zabe shi ka hay'ati ta'ziyati lahu wato ai haka kamar ana mishi ta'aziyar mutuwan baban shi kawai a ja shi a duka amma ban yadda a zabe shi ba don wasu sun ce mishi ka sanya shi mana yace a'a ai bai sai shugabancin musulmai ba ko sakin mace bai iya ba so ya taba saka mata tana idda yace idan alheri ne na ɗiba ni da gaba ɗaya zuriya ta tashin kiyama idan kuma shari ne shugabanci to ya tsaya a kaina Umar kenan radiyallahu anhu sai yake cewa wa laysa lahu min al-amri shay'un ka hay'ati at-ta'ziyati lahu fa in asabat imratu sa'adan fa huwa zaka idan Allah ya kaddara sa'ad dan abi wa qas ne to haka na fi so wa illa in ko ba shi bane falyasta'in bihi ayyukum ma umira duk wanda a cikin ku aka sanya shi to ya kokari ya nemi taimakon sa'ad dan abi wa qas dan babban mutumin kirki ne fa inni lam a'zilhu an azizin wala khiyana kar ku manta mun karanta a baya Umar ya taba cire shi daga halifanci ko amin daga gwamna a Iraki yace ban cire shi dan gazawa ko dan ha'inci ba sai dan siyasar rayuwa kawai qala yace usil khalifata min ba'di bil muhajirin al awwalina ina wa halifan da zai biyo bayana wasiya da muhajiran nan na farko an yi arifa lahum haqqahum ya san darajar su wa yahfaza lahum hurmatahum ya kiyaye musu mutuncin su wa usihi bil ansari khairan ina jan kunnen shi mutanen Madina alheri alladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihi waɗanda suka mallaki Madina kuma suka mallaki imani an yi kubala min muhsinihim a karɓi abinda mai kirkin su yayi wa an yi ufa an musi'ihim a kuma yafewa abinda mara kirkin su yayi wanda ya ɓata a yafe mishi wa usihi bi ahli al-amsari khairan ina jan kunnan halifan bayana ya kyauta wa mutanen birane fa innahum rid'ul islami sune bargon musulunci wa jubatul mali suke kawo musulunci dukiyar da yake samu ya sakata ya wala wa ghaidul aduwi kuma sune wato abin bakin cikin abokan gaba wa Allah yi minhum illa fadluhum kar a karɓi komai daga dukiyar sai abin da ya ragu An hum kuma da san ransu wa usihi bil a'rabi khairan ina neman ina mushi wasiya da mutanen ƙauye ya musu alheri fa innahum aslul arabi su ne asalin larabawa wa maddatul islami kuma su ne ainihin wato jalin musulunci an yi ukhadha min hawashi amwarihi a ɗauki dukiyarsu wata ke ta gefe gefe wa yuraddu ala fuqara'ihim abai wa talakawansu wa usihi bi zimmatillahi wa zimmati rasulih sallallahu alaihi wasallama ina mahalifan bayana wasiya da alƙawarin da Allah da manzon Allah suka dauka akan wasu mutane an yi falahum a cika musu bi ahdihim da alƙawarin su wa an qatala min wara'ihim kuma ai yaki dan kare kafiran da suke kashin amanar musulmai wala yukallafu illa taqatahum kar a daura musu abin da yafi karfin su falamma qubida kharajna bihi yayin da aka karbi rayuwar Umar sai muka fita da gawarsa fantalakna muka tafi namshi fasallamna muka je muka yi sallama fasallama abdullahi ibn umara abdullahi umar ya je sallama qala yace yasta'dinu umar ibn al-khattabi umar na neman izini qalat aisha take cewa adkhiluhu a shigo da shi fa udkhila aka shigar da shi fa wudi'a hunalika aka je aka sanya shi a wannan waje ma'a sahibai tare da abokan shi guda biyu Abubakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma furiga min dafnihi ijtama'ar haula'i ratu yayin da aka gama ainihin rufe shi sai waɗannan mutane suka je suka taru suka shawara da ƙarshe shawara ta tsaya akan ainihin wato sayyidina Usman akwai sauran hadisa, amma wannan shine asalin abin da muke so mu karanta game da kissan mutuwar Umar kaji take da kaji abubuwan da suka faru daga wannan hadisi na al-Imam al-Bukhari Allah ya ji shi da rahama Allah ya ji kan Umar Allah ya gafarta mishi Allah ya karbi shahadarsa Allah kuma ɗauka darajar shi wannan shine tarihin mutuwar Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda muna mushi addu'a alkhairi shi dukan sauran musulmai waɗanda suka bi baya waɗanda aka kashe waɗanda aka zalunta waɗanda aka ɓarnata rayukansu waɗanda ba su je su gani ba musamman malamanmu irin su malam albani irin su malam ja'far mahmud adam allah ya ji kansu da rahama za mu koma cikin littafin mu na ainihin wato a littafin hikbatun min tarikh na ainihin malam Muhammad Usman Alhamis kusan lokaci <clears throat> na ta to mu koma ciki da Malam yake cewa al sani ahammul أهم fi khilafati umar عمر بن الخطاب رضي الله عنه مهمان da suka faru a ainihin zamanin halifancin Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda na ɗaya mawqi'atul qadisiyya fi muharram sanati fi muharram sanati 14 lil hijira yakin qadisiyya wanda ya faru a watan muharram na shekara ta goma sha hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama azama umaru ala ghazw al iraq bi nafsi kuma dan khattab yayi niyyar zai kai ma iraki farmaki da kai wastakhlafa ala al madinati ali ibn abi talib ya sanya sayyidina ayu dan abi talib ya zama shine wakilin shi wanda zai zama na'ibin shi a garin madina har sai ya dawo faqala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman dan auf yake cewa ya ba da shawara cewa inni akhsha in kusirta an yad'afa muslimuna an yad'afa muslimuna ina jin tsoron in aka ci nasara akan ka wannan yaki ya kai halifin musulmai kada wannan ya zama sanadiyar raunin musulmai kai halifan musulmai ka fita da kanka sai kuma aka je yaƙi bai yi nasara ba aka ci nasara a kanka ina jin tsoron haka zai raunata musulmai fi sa'ira a fitsarin ardu a sauran garuruwan musulmai wa inni ara an taba'atha rajulan daka ina ganin ya fi dacewa ka aika wani mutum wa tarji'a anta ila madina kai ko kuma madina ka zauna ka ci gaba da kula da aikin mulki ba umaru wa baqi sahabati ra'aya abdurrahman ibn auf umar da shi da sauran bai suka ga eh lalle wannan magana gaskiya ce maganan abdurrahman dan auf radiyallahu anhu wa qala umar sai umar yake cewa faman tara anna ba'atha to kuke ganin ya dace mu aika kai da kawo shawara wa kake ganin ya kamata a sanya shi a matsayin komanda fa qala abdurrahman ibn auf al-asada fi al-asadu fi birasai uh, sa'ad ibn abi waqqas zama yakan da al-asad da raf'a kenan sa'ad ibn abi waqas ya zama istinafi ko kuma sa'ada sai ya zama wato maf'ul bihi na wancan fi'ilin ai ara an yub'atha sa'ada ina ganin a aika sa'ad ara sa'ada ibn abi waqas a aika da wannan zaki wanda ke cikin buzun shi na zaki wato wanda ba zaki ne gashi nan mai rai shine wani sahabi mai suna sa'ad dan abi waqas mun yi magana kan shi a baya wannan gwarzon sahabin nan mujabud da'wa wanda Allah ke an san addu'a shi kamar yankan wuka babban sahabi ne sa'ad dan abi waqas radiyallahu anhu wa ardahu da aka yi haka faradiya umaru sai umar ya yarda wa kharaja sa'ad ibn sa'ad ila al-iraqi sa'ad ya fita ya kama hanyar kasar iraki fi arba'ati alati da sojoji kwatankwacin dubu hudu wa qila sittata alaf wasu kuma sun ce dubu shida wa kala umaru umar yace wallahi na rantse da Allah la'armi armiyanna mulukal ajami bi mulukil arabi zan wurga ma sarakunan waɗannan maguzawa ajamawa zan jefe su da sarakunan larabawa wa amara sadan an yaja alal umara a alal qaba'il da aka sai cewa sa'adu a sanya kowace kabila a sa shugabanta shine ta shine ma'anar cewa na jefi maguzawa shugabannin maguzawa da shugabannin musulmai wa an yuwa'iduhum wa an yuwa'iduhum qadis cewa kuma ya sa musu alƙawarin su hada a qadisiyya shine gurin yakin kenan ma'ana mutane za su taso daga garuruwansu da ƙauyukansu sai a tada kowane mutanen gari shugabansu na musulmai shine shugabansu kuma mahaɗar sojoji shine qadisiyya wa kana fi hadha jaysh min as-sahabati 300 wa bid'ati rajulan aw bid'ati ashara ku gyara salasa akwai alif sala sami'atin wa bid'ati ashar mutane ne sojoji a cikin su akwai sahabbai kamar ɗari uku da wani abu wa minhum sab'una badariyan akwai mutum saba'in dukansu sahabbai ne badarawa wato wanda suka je yakin badar wata daraja ce ta musamman a cikin sahabbai aka ce kai badari ne wa ma'ahu a tare da su akwai akthar min sab'ami'atin min abna'is sahaba sama da mutum ɗari bakwai daga cikin ƴaƴan sahabbai Wace ta tama'a ra'ayul fursi ala rustum su kuma fursawa mutanen ƙasar iraki a wannan lokaci sai suka haɗa ra'ayinsu akan kwamanda mai suna rustum fa kharaja wa ma'ahu 80 alfan ya fito da sojoji sama da dubu tamanin jama'a ku ji su waɗancan in ma sun yawa ce dubu nawa dubu shida su kuma nan sama da dubu tamanin wakila aksar aka ce sun fi haka wa ma'ahu salafatun wa salasuna filan tare da ainihin giwa guda talatin da uku su ne a gaban rundunonin yadda kasan sojoji suna saka igwa igwa a gaba haka dan ana yaki sai a saka giwa a gaba an riga an sa mata sulke duk an jikinta sai ta taho gaba wani mutum na kanta inda ka dai irin wannan mota igwa da sojoji suke rikuwa da sama suna zazzaga wuta haka zai tara masu da yawa akan wani abu da suke ajewa yana ɗauka yana jifan mutane kawai yana taka musu yana kashe su ita kuma giwa tana take duk wanda ya matsu haka suke igwa ce mai zama kanta to wannan igwa igwa ta giwa suna gaba amu atlari kenan ko suna gaba su 33 kaji shiri irin na kafirai jama'a kenan sai ce wa ba'atha sa'ada sa'adun rubi'i ibn amir ila rustum sa'ad dan abi waqas ya aika da wani mutum mai suna rubi'i dan amir wani gwarzo ne zuwa ga wannan kafiri mai suna rustum fa dakhala alaihi sai ya shiga inda rustum yake wa qad zayyanu majlisahu bin namariki al-muzahhaba alhalin sun riga sun kawata wannan tanti da aka mushi an mushi wato fada ce aka yi ma wannan komanda a filin daga wadda an mata kwalliya an sanya shimfiɗu waɗanda suke an saƙa su da an musu kwalliya da abubuwa na zinariya wa zarabiyul harif da kuma alharini saƙa ta alharini wa azharu liyawaqi sannan an fito da yaqutu an shishirya an yi kwalliya walla alif samina da sauran kayan karas masu tsadattiya wa zinatul azima da kwalliya mai yawa wa alaihi taju yana sanye da kambi na sarauta na zinariya wa ghairu zalika min al-amti'a as-samina da kuma abubuwa dai masu ban sha'awa saboda kafirai ne masu san duniya kuma sarakunan haka suke irin wannan rayuwa ta kasaita da ainihin tinkahu kuma suna so ne dama su firgita musulmai su ba su tsoro da abin da za su ga kai waɗannan fa sun shirya duk irin kayan alatu so da an ce musu mutanen ƙauye ne larabawa ne ba su waye ba da sauransu ko a yanzu ne idan kana mutumin ƙauye irin ƙauye kanan namu irin zaria ko da ke zaria ƙauye ne ko ko dai karkara ga ta nan dai irin ƙauye nan su so ba da makamantansu baka taɓa zuwa abuja ba ran da aka yi ka wata anguwa abuja ka shiga da kawai gida sai ka rantsa da allah aljanna ne so za ga mutane sun shirya wa jin daɗin duniya kamar ba za a mutu ba ba za ka ga ƙasa ba ba za ka ga fenti sai ka kana ganin ka irin na balki su go eh, me sunan kisan ma ila la hazu khalisar falamma ra'atu hasibathu lujja wa kashafat an saqiha da ta ga rairayi ta dauka ruwa ne saboda yadda yake da transparency ita jaye kafa ta wai ka ta jika zanin ta ya ka mata ai wannan rairayi ne kawai na abin na ai na nan kawari ba wani abu bane ko irin kamar ne masu kudi suke sakawa a cikin gidansu kaga an gama cin kasuwar ta ko to wannan ma ba wata ya ce me me me ta daya jama to ina kuma ga mutumin da aka ce musu ba kauye ne da aka sai suka kawa ta wurin da aka ce ga musulmai nan sun aiko wakili sai aka ce a shigo da shi ma'ana dan ya ya ga abin da zai ji tsoro ya ce ka kun ga kwalliya kuwa ya koma ya rude ya ta ba da labari amma da yake shi kuma dahiya ne ya iya yaƙi da ya zo sai abin da ba shi ake tsammani ba wa qad jalasa ala saririn min zahabin wannan kafiri yana zaune akan gado na zinariya wa dakhala rabi'u bi thiyabin safiqatin sai shiga da tufa wanda take kata kata tsawon shi rigar shi bai goge ba ta yi sufurin babu botura bai wanke ba wa saitin wa turatin da kuma takobi da abin nan garkuwa abin tare mashi kenan wa farasin kasiratin da wani gajeren doki kama ta da wani tsohon roba roba yanzu ko wani jinta sai fushin shi bakin mai yau shigo da shi kawai har cikin fada walam zan zarra kibuha yana kan raƙon wannan gajeren doki hatta dasa biha da sa har sai da ya zo bakin gefen shimfiɗa sannan ya zo fakin ɗin shi da ya fakin ɗin shi sun manazala ya sauka warar faɗa habi ba da kirkar wasa'idi sai ya kama ma mai ya daure ya daure rakumin dokin nashi a jiki da ita yi mishi abin nan turki suna ta kallon shi wa bala wa alaihi silahu ya fuskanto dauke da makaman shi wa dir'ahu da kuma sulkensa wa biyadahu bidatahu ala ra'asi da kuma wannan farin abu da suke sakawa kamar ka ce hular kwano ya saka ya rufe kanshi fa qalu lahu ba salahaka suka ce ka aje makaminka fa qala inni lam atikum sai ban nazo ba wa inna ma ji'tukum hina da autumuni kuka ce a kira a turo muku wakili ban na kawo kaina kuka kira ni fa in tarabtumuni haka za wa ila rajatu ko dai ku ban na shiga a yadda nake ko kuma ne kwana kuka ce kuna gayyata a turo muku wakili ku magana da shi daga yadda kuka ganna haka za ku hakura da ni kaji dan take bai kenan wannan wato gwarzo ne shi ma ya iya shirin yaki dai yana musu ma bai da da abin da suke yi ba fa qala rustum sai sarki ya ce idinu lahu ku bashi karasu fa aqbala sai ya taho ya tawakkau ala rumshihi yana ainihin dogara da wannan mashin nashi fauqan namariki akan wannan tabarmi da daddumai fa kharaqa ammata ya dinga tsatsaga su dinda da ya taka kawai sai ya ja ya tsagar da duma saka sai ya ja ya tsagar da duma wa qalu lahu ma ja'a bikum suka ce me ya kawo kasan فقال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله Allah ne ya aiko mu mu fitar da waɗanda Allah ya so ya fitar da su daga cikin daga bautar ƙatti zuwa bautar Allah wa man bai umin diki duniya daga kuncin duniya ila ha zuwa fadin duniya da yarwata wa min juril adyani daga zaluncin addinai ila adadin islami zuwa ga adalcin musulunci fa arsalna fa arsalna bi dinihi shine Allah ya komu da addinin sa ila khalqihi zuwa ga mutanansa linad'uhum ilayhi dan mu kira mutane bayan Allah zuwa ga addinin Allah faman qabila zalika qabilna minhu wanda ya karba sai mu karba da gare shi warja'ana anhu mu rabu da shi wa man aba wanda ko yaki qatalnahu sai mu yake shi abada, har abada hatta nufdiya ila mau'udillahi har mu kai zuwa ga alƙawarin Allah qalu sai kafirai suka ce kuma ma'udin lahi me kuma alƙawarin Allah ƙala yace aljannatu ita ce aljanna liman mata ala qita liman aba ga duk wanda ya mutu garin yaƙa wanda ya ƙi ansan musulunci wa zafaru da kuma nasara liman baqiya wanda za su da ƙarshe wa qala rustum sai rustum yake cewa qad sami'tu maqalatakum fa hal lakum an tu'akhiru hadha al-amra hatta nanzura fihi Watan tanzuru to ba za ku dan bamu lokaci ba mun da abin da ku faɗa a bamu lokaci mu shawara kuma ku dan jira mu kuma ku shawara mana qala na'am yace ba komai kam ahabba ilaikum yawman aw yawmaini kwana nawa kuke so a ba ku rana ɗaya ko biyu qala la bal hatta nukatiba ala ra'ayina wa ru'asa'a qawmina yace a'a sai mu rubuta sako zuwa ga manyan mu da masu hankalin cikin mu fa qala ma sanna sai wannan sahabi yace rabi'u ce ma sanna lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annu akhiral a'da'a inda liqai aksar min salasin to mu dai mun zan ba mu dama mu ba ainihin abokan gaba dama da ta wuce kwana uku ba fanzur fi amrika wa amrihim kai rita da zaka game da wannan a cikin kwanaki uku wa khtar wahidatin min salasin ba'da azali bayan kwana uku ka zaba daga sha uku fa qala sai ya ce mishi a sayyiduhum anta kai da kake ta wannan ɗaukar kanka alƙawari kai ne shugaban su qala la yace a'a walakin almuslimina kal tasadil wahid musulmai kaman jiki ne guda daya yajizu adnahum ala alahu mafi karancin su zai iya dauka alƙawarin shafi mafi girman su idan musulmi dan yaro ya je dauka musulmai alƙawari ya shafi kowa ba za a wulakanta shi ba ba za a ci mutuncin shi ba idan wani musulmi yanzu a garin na Zaria yaro ne karami ko babba ya dauka musulman Zaria alkawari akan kaza ya je wani gari ya ɗauko alƙawarin a madadin musulman zaria to wajibi ne musulman zariya su ainihin raba mushi asiri su mutunta shi idan wani yaro a masallacin ne ya ɗauko mana wani alƙawari ya ji ana wani labari ko kuma ana ba da sadaka a wani waje cewa kowane masallaci su faɗa abin su ba da sadaka ta taimakon marayu sai ce a madadin masallacin gida alhaji iran marigayi za mu ba da dubu kaza ya ba sai ya gaya wa liman dole masallaci suka mashi alƙawari ba za a kunyata shi ba ka'idar musulunci kenan na ba zaman fahimci wannan duk da zai a nemo kuɗin dole a nemo kar musulmi ya ji kunya shine ka'idar saboda musulmi kamar jiki ɗaya ne in ka ji ciwo a kafa kwakwalwar kama tana amsa wannan saƙwa in ka ji ciwo a hannu kafa kama tana jin wannan zazzabin ba haka bane da ma wannan mu gane ka'ida ce ba a kunyata musulmi duk abin da ya ɗauko sai a san da za a fita daga wannan abu shi yasa idan musulmi ya ɗauko ta kife to ba a kunyata shi da ma aure ne ya jajibo wani rikici ne ya ɗauko wani wata magana ce ya je ya faɗa a madadin ku matuƙar ba saɓan Allah bane to kar kunya ta shi sai a san yadda za a fitar da shi daga kunya in ya zo a mai faɗa kai ya saki ina ganin lokaci ya ƙure jama'a ya kamata mu kwana a tun tunda mun samu gaba idan Allah ya mako mai zuwa sai mu tashi inda yake cewa fa sama rustum bi ra'sa qaumihi fa qala nan za mu tashi insha Allah sai mu kwana a nan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah jama'a kafin mu tashi zuwa ga sallah ga wasu wato tambihi guda biyu abu na farko shine jama'a kada mu manta cewa yanzu muna cikin watan Shawwal ne wato watan da ake yin azumi guda shida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa duk wanda ya azumin Ramadana sannan ya shida bayan Ramadan a cikin Shawwal za a bashi ladan azumin shekara ya kamata musulmai mazan mu da matan mu kula da wannan amma ya kamata mata su sani mata na aure ba sa yin azumin nafula ba tare da izinin mazan su ba ka in zaki ki ga mijinki cewa zan fara azumin situ shawwal kuma ina so ne in jera ko kuma zan yi rana kaza da rana kaza ko kuma zan yi yau na tashi wani zan gaya maka in dai ba mijinki ya baki umarni ko kuma ya baki dama a jumlace cewa duk sanda ke ga dama kina yi ba da halarta ki ba wannan kenan sannan bai halatta ba a yi ranar asabar jama'a wannan shine sahihiyar magana ku tura duk wani batun saɓani na malamai manzon Allah ne da kan shi yana azumin ranar asabar duk jama'a ku kyale malamai maganganun su ku kyare su manzon Allah ne shi kake bi shi yana azumin ranar asabar wannan shine sahihiyar magana dan haka musulmi su tsoron Allah su daina yin abin da manzon Allah ya hana saboda maganganun malamai mutum ya kokari yayi gashi yanzu an wuce goman farko ta wannan wata tsora kwana eh, sha tara kenan ko makamancin haka da haka in baka ankara ba sai ga kwanakin sun kure babu laifi ka yi a jere babu laifi ka rarraba babu laifi ka yi ɗaya yau jibo ka ƙara yi mutum da ya tabbatar ya yi azumin nan guda shida kafin kurewa wannan lokaci ina fata mun gane wannan tambihi na farko kenan tambihi na biyu ba dangane da matsala ta wannan kati da ake wa mutane identification na na ƙasa katin ɗan ƙasa sabo da ake gaskiya jama'a mun samu bayanai wanda suke na cewa musulmai suna sakaci da wannan abu a kusan illahirin jihar nan ta kaduna a yayin da wasu suke bamu labarin cewa mutanen da suke wannan aikin a wasu daga cikin wurare sun gaya musu a jihar kaduna gabaki ɗaya da ma, babu inda wasu musulmai suka je a ƙungiyance a matsayinsu na wata ƙungiya addini ko wata al'umma suka je ana musu wannan abu kiristoci kuwa sun je ƙungiyoyinsu da coci-cocinsu sun kai jama'a su, sun je sun nemi alfarmoni sun je suna yawan ma'aikatan alheri saboda a saurari mutanensu a musu sai wannan fasto shi da jama'a shi ko mutanen coci shi ko mutanen ikkilisiyar shi ya ce ga jama'a ta na kawo su ina so a yi musu don Allah kullun rana mutane ne za ku iya mawa a ce to za a yi mutane biyar ce to shikenan za mu dinga kawo mutane biyar kullum sai kawo kayan alheri ya bayar kuɗi ko kayan aiki ya ce ga takardar printing ko ga kuɗi a sai mai a sa a idan babu wuta ko kuma ya ce kullum a dinga siyo abinci ana kawo ma'aikata wasu ma sun nemi a ba su aje a wuraren da suke an ki ba su su kai wuraren makarantunsu da cocinsu da cibiyoyinsu an ki ba su mu ko musulmi ma nan mata hayaniya kungiya ko kwaya ɗaya babu ta haka babu sai dai wanda kawai ya wuce ga ana ya tsaya aka mushi musulmi da yawan su kuma wannan abu ya tabbata cewa akwai ma kita kula musulmi game da shi da ba sai ya kamata mu shekara ta yi kowa ya je duk wanda shekara shi ta wuce 21 da ma mutane su je su zaka je ka kan internet kuma internet dan kowa ya tayin za a cikin hasa shi da ma ko ka je kafe ka cika gaba ɗaya bayanan da ake nema suna da komai da sunan babanka da garinku da lambar waya da komai ka cika ya zama kana da takardar ɗan ƙasa irin ta da ko indijin ko national abin nan ko international passport e-passport wannan na ecuador ko latin na driving wanda yake valid ko tax na ya zama sunan yadda yake haka yake a ciki sai ka kama hanya ka je kaduna ko ofishin local government a zaria ko sabon gari ko makamancin sai ka je ka bi layi ka haƙura ha kawo kanka bayan ka ga fita da wani bayanan za ka samu print out na barcode ɗin da za ka je da shi sai ka je ka haƙura jihadi ne da ba so ake a ce an fi musulmai yawa to kar mu sake mai da haka tare da cewa sun yi dabara a cikin abun babu bayani akan addini ba za ka gani ba amma yana nan a sake ai an san sunan kowa da an ji ke ciku an san ko daga iraki da an ji ahmad an san ko daga iraki za a ga taban sallah da alurin musulmai a jikinmu da aka ya mutanen masu gara wannan kowa ya je haka takardar shaidar haihuwa da yanzu aka ce wai dole sai ta hukumar idaya ka duba ka zo na shari ba duk wanda ake bara asibiti da mataniti da layin sarki an ce wai duk an soke su wai yanzu dole sai hukumar kidaya ta baka takardar haihuwa da sai aka ce ta kuma daga yara ƙanana zuwa shekara ashirin daga shekara ashirin da ɗaya su kuma ka ce to sun yi girma su je su an shi waccan ta national abin uh, identification number din jama'a mai wa kanmu nasiha mu je mi ba mu san kirkin da za ku kulla wannan gaba gaba da shi ba awwa da ma ya faru faruwa sai mu ta sakaci mu musulmai muna gana ya ba komai mu a hausawa yan arewa sai daga baya sai mu zo mu shiga cikin halin haula da muka samu kanmu a cikin gaskiya saboda Allah ina maka yana nasiha da dukkanin mutanen da suka ji wannan tsoron Allah su shi wannan an samu ƴan uwanmu mutanenmu a nan zariya su ne wato cibiyar mu ta daru hadisi salafiya wanda mal albani ya kafa rahimahullahu a nan an yi wani tsari cewa an yi print out din form din ga irin shi idan ka je ka samu mutanen da suke aiki a bakin gate din zaka ba su jira ɗari biyu sai su baka irin wannan form din sai ka zo ka cika ko ka samu wani dan boko ya cika ma baka yi cikawa ba a cika shi tsaf sai ya kai musu su ya su wannan aikin saka shi akan intanet din da kansu sannan kuma kullum ana ɗiban mutane ana kai shi kaduna ana musu kullum akan cika bus a je a yi a dawo ran da duk kake da dama da za ka je sai ka je da naira ɗari biyar ka bayar a rubuta sunanka za a ɗauke ka a mota daga nan har ofishin immigration a can kaduna gaba da independence way gaba da gidan yari a je a dawo da kai a ɗari biyar fa kuma a yi maka in kuma za ka yi wata hanyar za ka je ka samu ana yi a wurare da dama abin dai ma kawai shine ya kamata musulmai su faɗaka kuma ya kamata wani rabu kuna yan siyasa ku dinga ba da sanarwa a rediyo ana faɗan wannan ku daina ba da sanarwa cewa kuna wani jaja an kusa kashe shi kuna yi wa murna ya cika shekaru talatin kuna yi wa bakin ciki dan uwan shi ya mutu wannan duk bai da wani amfani duk wannan bai da amfani abin da yake da amfani wakilan al'umma su ba da sanarwa abin da zai amfani al'umma ku gyara siyasa ko ba haka bane kai ma dan siyasa ne ku gyara siyasa ku ga ma ogannin ku yan siyasa su je su sanar a madadin al'umma cewa muna wakiltar ku ya ku al'umma ku sani muna muku nasiha ku je ku yi kaza mu ne wakilan ku ko kuma mun yi tsari na kaza dan ai muku wannan shine wakilci kuma wannan ne gyara muku siyasa suna na mu kawai faɗi ne ba mu da wani mukami a cikin wannan harka Allah dai shi kyauta alaikum salam in kana da irin wannan kwarai kuwa ka je ka wajen ka musu magana ka ce kai kana so ne ka je a eh, cikin wannan tawaga saboda wata rana sai a zo ba ana neman mutum goma wallahi sai a rasa sai a samu mutum shida mutum bakwai wani sai ya bada sunan shi har lokacin tafiya a mai waya wani zai ce ba zai samu dama ba saboda mu hausa ba mu da tsari gaba ɗaya mu wannan kaga wannan rashin alkawari ne akalla ko rabuwa kace ta mutu ai za ka iya yin tek da naira hudu kace to uwa ta tara su ba zan samu zuwa ba ina gun jana'iza amma sai mutum ya shanta ke ya bada lambar cewa zan je ran alhamis karfe goma aka yi za a haɗu sai goma ta yi ba a gan shi ba sai a ɗauki lamba waya a kira shi ce da Allah wai shi bai da lokaci ma'ana bai da lokacin ba ba zai iya faɗan bai da lokaci ba sai lokaci ya ƙure aka wannan duka rashin tunani ne irin namu kuma an ka je wurin haka zaka ga arnan wallahi wasu aka ce tun asuba suke zuwa wurin su ake fara buɗe wa gidin a buɗe gidin ma suna jira biyar na dare sun fito tunda ba su sallah asuba da masu suna nan suna jira a buɗe su za su fara bin layi goma su za su to in aka zo yanzu aka lissafa aka ce sun fi a Kaduna sun kwace jihar Kaduna saboda an ce eh, abin nan eh, eh, dimokuraɗiyya ne wanda suka fi yawa ana ma hakan ya mun ƙari da ma to ya kamata mutane mu shiga cikin taitayin su ko ko so muke sai mun zama bayi a cikin ƙasar mu kuma kai da muka faɗa zuwa wannan abun ya shafi zaman ƙasa ne zaman lafiyar ƙasa ne tsarin ƙasa ne kuma mu ƴan ƙasa ne ba baki bane mu dan me ba za mu je ne ba abin nan kyauta ne in an ce ka biya wani kuɗi ma zai zama kuɗi ne na logistics kawai amma kyauta ne kuma ko ya ga ce a biya waɗannan kafaran za su biya mu kuma za mu ki mu biya ya kamata limamai ku dinmu mai mutane nasiha. fiya 'yan siyasa ku tuna wa mutane shugabannin al'umma ku ɗauki ɗawainiya ku gaya wa mutane ya kamata a ce an yi mobilizing masallatan juma'a da wuraren da musulmai suke a garuruwan nan namu a gaya wa kowa wai nan fa zariya fa bariki nan gare yan boko ba to in ka je dan mawayi ba ko so ba ko ya kawo da wasu ma'ana ba su ma ji labari ba sai ta sa ta noma abu bayan Allah kuma duk musulmai ne na'am